لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا baya هلتا a gare ka ya kai wannan manzo ka auri wasu matan daban ba matan da suke ƙarƙashin igiyar aurenka ba kuma baya halatta ka sake su ko ka saki wasu daga cikin su don ka auri wasu matan daban ko da kuwa matan da kake so ka aura ɗin kyansu ya baka sha'awa sai dai ya halatta a gare ka kai sadaka da wadda ka ga dama daga cikin abin da damanka ta mallaka ba tare da ƙayyade wani adadi ba hakika Allah mai kulawa ne akan dukkan komai wannan hukuncin yana nuna falalar iyayen muminai don an hana a sake su kuma an hana a yi musu kishiyoyi